daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rabi'u thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 zainal abidin bin ali ya jagoranci wani juyin mulki wanda ba a zubar da jini ba a kasar tunusiya inda ya fara da gwamnatin habib burgiba burgiba dai shine firaministan kasar tunisia na farko bayan samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan faransa wanda ya kan kujerar shugabancin kasar ta tunisia a cikin shekara ta 1956 bayan ya kauda tsarin sarauta a kasar tunisia yana da kansa a matsayin shugaban kasar a shekara ta 1975 sannan daga ba kuma ya soya kundin tsarin mulkin kasar wanda ya ba shi damar yin mulki na tsawon rayuwarsa burgiba ya share shekaru talatin yana mulkin kasar tunisia kafin a masu juyin mulki wanda zainal abidin bin ali ya jagoranta inda shi kuma ya a kan shugabancin kasar na dindindin tun daga ranar da ya jagoranci juyin mulkin wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1987 har zuwa ranar da masu bore suka kifar da gwamnatinsa wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta 2011 inda ya tsere zuwa kasar saudiya kuma hukuntan kasar suka bashi mafaka a birnin jidda kuma ya ci gaba da rayuwa a can har zuwa ranar rasuwarsa wato biyu ga watan satumban shekara ta 2019 yana dan shekaru 83 a duniya. a ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 66 suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1956 aka kawo ƙarshen yakin mashigar ruwa ta suez a ƙasar masar majalisar ɗinkin duniya ce da ta ta gagarumin rawa wajen shiga tsakani wanda hakan ya kawo ƙarshen yakin an fara yakin mashigar ruwa ta suez ne bayan isra'ila ta mame wani yankin sina na arewacin masar hakanan kuma sojojin ingila da faransa sun kaddamar da hare-hare akan mashigar ruwan kuma matakin da shugaban masar na lokacin jamal Abdel ya dauka na haramtawa 'yan mulkin mallaka iko da wannan mashigar ruwa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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. labarun duniya da farko ga kanunsu. a iran an sanar da kama dukkanin masu hannu a harin ta'addancin da aka kai a shiraz shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi kira ga amurka ta bayar da kudade domin fada da sauyin yanayi an yanke wa karamin yaro hukuncin kisa a saudiya saboda shirya wa 'yan adawa buɗe baki da azumi yanzu ga cikakkun labarin a iran an sanar da kame dukkanin masu hannu a harin ta'addancin da aka kai a shiras ma'aikatar leƙen asiri ta iran ta sanar da kame dukkanin 'yan ta'addar da ke da hannu a harin da aka kai a hubbaran shah chirac da ke kusa da birnin shiras wanda ya yi sanadin kashe mutane da dama a yau litinin ne dai ma'aikatar 'yan asirin ta iran ta sanar da kame maharan da kuma wata ƙungiya ta 'yan ta'adda ta daban da take shirin kai wasu har-haren sanarwar ta ci gaba da cewa 'yan ta'addan sun shigo cikin iran ne daga iyakokinta domin aiwatar da kai har-hare da suka yi kama da wanda aka kai a can shiraz a ranar 27 ga watan oktoba ne dai wasu masu ɗauke da makamai suka kai hari a hubbaran shah chirac wanda mutane sha biyar suka yi shahada sanadiyarsa daga cikinsu har da mata da ƙananan yara ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta ɗauki alhakin kai harin wanda ya jagoranci kai harin ɗan ƙasar azerbaijan ne kuma ya shigo iran ne ta hanyar filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa 'yan ta'addar da aka kama sun kai 26 kuma sun fito ne daga kasashen azerbaijan tajikistan da afghanistan sannan kuma sun shirya kai hare-hare a gundumomin zahidan da sistan baluchistan a wani gefe shugaban ma'aikatar shari'a ta iran mohsin iji ya bayyana cewa makiya sun tafka asara mai girma domin sun so cutar da iran ne amma sun ci ƙasa. cibiyar kusanto da juna tsakanin mazhabobin musulunci ta yi maraba da kiran da jami'ar azhar ta yi na buɗe tattaunawa babban sakataren cibiyar kusantar juna tsakanin mazhabobin musulunci na ƙasa da ƙasa hamid shahariyar ya jinjina wa jami'ar azhar ta ƙasar masar akan kiran da ta yi na cewa za ta karbi bakuncin tattaunawa tsakanin malaman masabobin shi'a da sunna shahariyari wanda ya rubuta wa shugaban cibiyar azhar sheikh ahmad atai bosika ya bayyana cewa yadda kuka bayyana cewa a shirya kuke ku karbi bakuncin tattaunawa a tsakanin masabobin musulunci yana nuni da yadda kuka ba wa lamarin muhimmanci. shahariyari ya kara da cewa gayyatar tattaunawa tana nufin sake karatu da zukatan musulmi da fahimtar juna don haka a shirye muke mu bayar da dukkanin taimako da gudunmawar da za mu iya yi domin ganin cewa tattaunawar ta yi nasara a kwanakin banan ne dai shugaban cibiyar azahar ɗin imam ahmad al-tayyib ya yi kira ga malaman musulmi da su yi watsi da fitina jayayya da kuma ɓangaranci. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kira Amurka da ta bayar da kuɗaɗe domin faɗa da sauyin yanayi. Shugaban na ƙasar Faransa wanda ya gana da samarin Afirka a gefen taron da ake gudanarwa dangane da muhalli a ƙasar Masar ya ce, ya zama wajibi akan Amurka da sauran ƙasashen da ba na Turai ba. da su bayar da haƙoƙin da suka rataya a wuyansu domin a baiwa ƙasashe masu talauci da su fuskanci matsalar sauyin yanayin emmanuel macron ya kuma ce faransa tarayyar turai suna aikata daidai wajen rage yawan gurɓatacciyar iska a cikin yanayin sai dai kuma ya zama wajibi ga dukkanin ƙasashen da suka ci gaba da su daina sarrafa gawayin kwal baki ɗaya ɗaya daga cikin batutuwan da ake sa ran cewa za a yi cacar baki a kansu a yayin wannan taron da ƙasar masar shine taimakon da ya kamata a rika baiwa ƙasashe masu talauci domin fuskantar sauyin yanayi shi dai shugaban na ƙasar faransa ya ce nahiyar turai na bayar da waɗannan kuɗaɗen na taimako su kaɗai ne ma ke yin haka shugaban na ƙasar faransa ya ce wajibi ne a yi matsa lamba ga ƙasashe masu arziki da ba na turai ba da su rika bayar da nasu taimakon kusan ƙasashe 200 ne suke yin taro a sharm sheikh na ƙasar masar domin tattauna ƙalubalen da duniya take fuskanta dangane da sauyin yanayi to kuna ta da radio wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an yanke wani ƙaramin yaro hukuncin kisa a saudiya saboda shiryawa wani ɗan adawa buɗe baki da azumi ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa wata kotu a saudiya ta yanke hukuncin kisa akan wani matashi bisa laifin baiwa wani ɗan hamayyar siyasa abincin buɗe baki da azumin da ya shuɗe ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta organization for human rights wacce a takaice ake kira da esohr ta wallafa a shafinta na twitter cewa wanda aka yanke hukuncin kisan sunan shi ahmad da Gam, wannan hukuncin kotun dai ya zo ne bayan wani rahoto na kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ke nuni da cewa ana shirin zartar da hukuncin kisa akan wasu ƙananan yara su takwas saboda sun shiga zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a gabashin ƙasar ta saudiya a shekarun baya yaran da aika shirya cewa za a zartar da hukuncin kisa a kansu a saudiya sun hada da abdullahi alhuwaiti abdullah addirazi ali al-sabiti hassan zaki al-faraj jalal al-labad mahadi al-muhsin jawad kariris da kuma yusuf al-manasif masu rajin kare haƙƙin ɗan adam dai sun buɗe yin kira da shela na tseratar da rayukan yaran da hannun mahukuntan saudiya zartar da hukuncin kisa a kansu to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. masu rare barkama da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan barka mu saka tada da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da safi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun ne na babban bankin tarayyar najeriya wanda a ranar 26 ga watan oktoba shekara 222 ya sanar da cewa nasu sauya fasalin takaddun manyan kudin kasar daga naira 200 zuwa sama gwamnan bankin najeriya gordon emifele ya ce za su yi hakan ne bisa bukatar gwamnatin tarayya da kuma amincewar shugaban kasa muhammadu buhari inda matakan nasu shafi takaddun naira 200 naira 500 da kuma naira dubu daidai dukkan wayannan bayanai a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa music bankin ya ce za a yi wannan sai ne domin rage kudin da yake yawo a hannun jama'a da rage hauhawan farashi da kuma magance yin jabinsu a dangane da haka ne bankin ya buƙaci masu kuɗi a hannu su mayar da su bankuna cikin ƙasa da kwanaki hamsin daidai tattauna wannan batu na sauya kudaden najeriya mun gayyato alhaji sha'abu idris masanin tattalin arziki a nigeria don jin yadda ke kallon lamarin to mikati a matsayinka na masanin tattalin arziki musamman a nigeria da kuma afirka ta yamma wato me za ka ce game da batun sauyin gudunan da ake so a yi cikin 'yan kwanakin nan to muna nan da rana tsaka muka wayi gari da sanarwar cewa shugaban babban bankin najeriya godwin emefiele ya ba da sanarwar cewa wato babban bankin ya yanke hukunci za a canza kala ko launi ko mu ci kallon wasu daga cikin takardun kudaden da muke amfani da su a najeriya a takardun kuɗi ta ɗari biyu da ɗari ɗaya da ɗari biyar har da ta naira a duniya kuma tun da ɗan adam ya canza yanayin cinikayyar shi aka tashi daga bani gishiri in baka manda har aka koma ana amfani da azurfa da tagulla aka so ana aka fara amfani da kuɗi dan adam ya fahimci cewa takardar kuɗi da aka yi tana da matsaloli kamar guda biyu farko tana tsufa da wuri tana iya lalacewa wato ta yi datti ko ta yaki ko kuma ta wadanda aka yi rubutu a kai ta ta goge da muke kira a turanci tana fading kenan na biyu matsala ta biyu shine ana iya samun wasu mutanen banza jabin kuɗin ma'ana baka bogi ah, na kuɗi na uku ana iya samun matsala wajen hada-hadan kudin wasu 'yan mutanen banza a ce kamar masu neman tada hankalin al'umma ko kuma wanda suka saci kudadenmu ya Allah 'yan siyasa ya Allah ma'aikatan gwamnati su koya kudaden a wasu wurare kai wasu ma sukan ci kudin nan su kusa da su kasan Najeriya da a wannan da an yi ba kasar najeriya kawai ba zimbabwe an taba yi china ma an taba samun irin wannan kai japan ma bayan yakin basasa na duniya na biyu irin wannan eh, matsaloli wa'annan su kan sa hukumomi su yi hubbasa da canza kuɗi don cimma wasu manufofin a gyara ingancin takardar kuɗin a rage don ba za a ce a hana ba a rage yin suna da yasa ne akan maganan wannan bankin tarayya kullum sai samu hayya hayya in ka tuna tsohon gwanan banki ya so ya kara sifili akan kudaden najeriya wanda har shugaban kasa ya ja kunnensa yanzu wannan karan ma gashi an ce ministan kudi ta najeriya ba san cewa da a yi wannan gyare-gyare ba me ke kawo haka ne ba doka ne tsayayya ko kuma a'a kowa bi alasa ne kawai sai wanke doka akwai doka tsayayya dukkan mu gode wa Allah alhamdulillah rabbil alamin kasar mu ta Najeriya ba ta da karancin sai dai muna da matsala muna da karancin bin dokan yadda ya kamata farfesa soludo abin da ya so ya yi ba kara ya so ya yi ba ya so ya rage sibilin ne ya ci kowace naira ɗari ta dawo naira da ta koma naira ɗaya amma darajarta tana nan a naira ɗarinta saboda mu samu sauƙin wato ɗaukan manya-manyan kuɗi ko maguzawan kuɗi yanzu misali a ce eh, dala ɗaya ta kai naira ɗari takwas da hamsin ko ɗari tara da hamsin inda an rage wannan sufuli sufuli za ta tsaya a naira tara ne da kwabo hamsin kaga za a samu sauƙin ƙididdiga da abin nan amma a wancan lokacin farfesa soludo bai bi ka'idojin da ya kamata ka fahimci maganar da nake da ya kamata a duba a doka da ta kafa babban bankin najeriya ta ba gwamnan babban bankin najeriya dama shi kadai ba tare da yi shawara da wani ko wata ba ko wasu idan shi da mukarrabansa kwamitin zartarwar babban bankin najeriya muna kiran shi a turance governor in suka yanke hukunci da abin da suke so za su iya tafiyar da wannan aikin ba tare da sun yi shawara da wani ba wannan doka ta ba su amma a tafiyar da dokan akwai ababe da ya kamata in ana son ka yi doka ta samu karbuwa kamar yadda misali yan majalisar tarayya suna son su yi doka sukan ce za a yi ce wato ra'ayin jama'a abinda da kira a turance public hearing ana yi to ai su ma ya kamata a ce babban bankin najeriya ta dubi kamar sassa biyu ko ta yi magana da su kafin ta aiwatar da wani abu mai kama irin wannan a tafiyar da tattalin arziki na ƙasa akwai sassa guda biyu ko uku da suke da muhimmanci. akwai abin da muke kira monetary uh, sector wato inda ake hada-hadan kuɗi na yau da kullum wannan sashen yana ƙarƙashin babban bankin najeriya akwai inda ake kira a turance physical policy wato tsare-tsaren yadda za a tafiyar da harkokin cinikayya na ƙasa ya allah haraji ya allah wasu ababe dai da gwamnati za ta iya ba da tallafi ne ma masana'antu ne ko masu hannu da su ne ko kuma masu tunanin saka hannun jari wannan sashen yana ƙarƙashin minista ne na kuɗi ko kuma ma'aikatar kuɗi ta ƙasa sannan akwai 'yan kasuwa wanda muke kira a turance ga market fahimci abin ta ko bai fahimta ba an bashi takardu da ya koma ma'aikatarsa me ya kamata ya yi zai je ya samu a shugabansa a minista ƙarshen wannan shiri kashi na farko na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a yankon alhaji idris masan tattalin arziki a najeriya ne a da shi na gabatar nake cewa sai wani jikon madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na Tehran murya jamhuriyar Musulunci magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku ganin madatai da magaram. To gaskiya wannan matakin da Hulani suka dauka na shugowa cikin gonaki hakika wannan sun fara shugowa hakika wannan za a samun matsala ganin cewa mutane ba su kare aikace aikatan ba ya kamata duk wata karamar hukuma a baza polisai da ma'aikata da jami'an tsaro wanda su ne kaɗai za su iya maida su baya ganin cewa idan 'yan gari ne za su rika lamira su za a rika samun tashi tashi kula da fatan wannan kira ya kai kunnuwan da ya dace domin a magance matsalar na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da maganar jamhuriyar nijar na kira ku maganar maɗaɗe ku tashi lami. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusolo Kalgamen Magami. Ina so ku bani dama domin na faɗi abin da ke ci to a ƙwarya. Ina amfani da wannan dama domin na jajata ma 'yan uwana 'yan jihar Zamfara na al'ummar Bukum Local Government da Muradun Local Government wa'inda 'yan bindiga suka shiga kasuwannin wa'innan garuruwa suka kashe wasu al'umma sannan suka yi garkuwa da wasu al'umman. Muna roƙon Ubangiji Allah Allah ya ji kan wa'anda a kashe kuma wa'anda suke hannun su ubangiji Allah ya muna Allah musu mafita kuma ubangiji Allah muna roƙonka Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu ta Zamfara da Najeriya baki daya kuma Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi da sauran ƙasashen mu na musulunci kuma muna ƙara kira daga mai girma gwamna matawallan muradun da ya ƙara diba harkar tsaro domin a nima al'umma maslaha da zaman lafiya da wannan mu suke damu mu mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Lokal Gamen Magana malami Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu. lokacin da nake son in yi bisa hukumar hada-hada jiragai ce ta sararin samaniya da ta dakatar da jirgi wannan airlines wanda ke hada-hada tsakanin kasashe nan cikin eh, eh, jamhuriyar mu ta nijar a gaskiya mun ji daɗi kwarai bisa ga wannan doka da ta doka saboda talaka sun yi ta korafi bisa shi saboda sai an shiga za a tashi a ce ma mutane su fito za a gyarawa ko shekaran jiya da ya kawo mutane nan wurin agadas ya yi wata sabka wadda yake gaskiya mutane ba su ji daɗinta ba mun ji daɗi kwarai bisa ga wannan sanarwa da muka jiya ta dakatar da shi har a samu a daidaita saboda talakawa na zirga-zirga cikin shi tsakanin cikin jihohin mu muku magana alkasun baba liman har daga jihar agada salamu alaikum. to da da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma hakan ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Madal yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon BOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya na Bilal Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Allah ta yi ma laifin idan kuka roƙa mata yafiya zai iya yafe mata idan ya so dan Allah kada ka ƙara fushi da ita ka ɗauki wannan abun a matsayin ƙaddararta ita kanta da a ce Allah zai maido ta duniya na tabbata za ta yi ƙoƙarin gyara kuskurenta jijina ka alhaji yana goge hawaye ya ce shikenan na gode malam Allah ya ji kanta ya yafe mata gaba ɗaya suka ce amin DPO ya ce alhamdulillah dama abin da nake son ji daga bakin ku kenan ni kaina na gane cewar ba sardauna bane ya aikata wannan laifin domin na je har asibitin da na ga sunansa a jikin katin da su anti suka bani wanda suka ce sun gani a cikin jakarta kuma na ga likitan da ta gani da bakinsa ya ce mani tabbas shine ya rubuta mata maganin kuma ita ɗaya ta je tana masa kuka ta ce wallahi bata san wanda ya yi mata cikin ba kuma ta san duk wanda za ta nuna ba zai yarda da ya taimake ta ya bata maganin da zai zubar mata da ciki ta yi alkawarin daga shi ba za ta ƙara halin banza ba shi kuma likitan ya ce mani ta ba sa tausayi shi yasa ya rubuta mata maganin bayan na dawo gida na yi tunanin tabbas ba sardauna ba ne da a ce shine likita zai faɗa mani su biyu suka je lokacin da na ji labarin kan yadda aka yi suka haɗu na ƙara tabbatarwa amma sai na ce bara na ji daga bakin ku tun da kun ce a sake sa shi kenan amfanin ai bincike kenan mun gode da kuka fahimce mu cikin kuka hajiya ta ce mun gode da taimakon ka yallaɓai Allah ya ji kan Zainab hakika ni ce mai babban laifi a matsayina na uwa na kasa lura da yanayin da ɗiyata take ciki duk lokacin da zainab ta ce mini za ta je gidansu hajara bana hana ta san bana lura da cewa ita hajarar ba ta yawan zuwa gidan nan wallahi sai yanzu nake ganin wauta ta akan barin zainab da na yi tana fita duk lokacin da ta so bana damuwa da ina take samun kuɗi gaskiya na zama uwa mara kulawa da gadiyarta alhaji ya ce ya isa haka komai ya wuce a barta da maganar addu'ar mu zainab take bukata wannan abin da ya faru in ina fatan allah ya sa ya zama ishara ga sauran iyaye allah ya ji ya yi mata rahama dpo ya ce Amu mu za mu wuce allah ya kara hakuri tashi suka yi suka masa sallama alhaji yana faɗin yallaɓai ga wannan kai ce fani dpo ya ce haba ba komai alhaji wannan abin da na yi ai duk gida ne wallahi ka bar kuɗin ka allah ya kara hakuri godiya alhaji ya yi masa suka tafi kallon na dpo ya yana faɗin umar ina fatan wannan abin da ya faru faru da kai ya ishe ka ishara hakika na tausaya maka a lokacin da na je ina tambayar mutane yanayin halinka haka kawai na ji idanuwa na sun cika da kwalla babu abin da na tuna da a ce mutuwa ka kai aka zo ana tambayar halinka haka fa kowa zai ringa ba da shaidar mara kyau a kanka na tambayi mutane sun fi goma amma a cikinsu babu wanda ya ba da shaidar ka mai kyau a kanka wallahi na tausaya maka gashi dai a baɗi baɗini halinka mai kyau ne domin baka aikata komai na sabon Allah ba amma zahiri kowa ya san cewar kai din baka da hali mai kyau kuma ka sani yaudara abu ce mara kyau a musulunci na tabbata a cikin unguwarku akwai wadda suke aikata abin da ya fi naka muni matasa da yawa sun mai da zina ba abin komai ba hatta da magidanta ba sa tsoron bata 'ya'yan mutane amma saboda ba su yi kaurin suna kamar ka ba yasa babu wanda ya san da zaman su sardauna ka yi ka faɗa duniya ba mazauna ba ce kowa ka gani yana ƙoƙarin samun guzurin zuwa lahira amma kai ka tsaya kana tunanin kana da sauran lokaci a nan gaba ni dai na baka shawara dan Allah ka nutsu ka daina saka iyayenka cikin damuwa Allah ya kyauta gaba shiru sardauna yana goge kwallar da take zubo masa gaba ɗaya fuskarsa ta kumbura malam liman ya ce yallaɓe mun gode za mu wuce Allah ya ƙara girma murmushi DPO ya ce haba baba ai ba komai godiya malam yayi masa yasa aka ɗauko masardauna kayan sa suka tafi gida runguma sardauna inna ta yi tana kuka ganin yadda aka maida mata sardauna zama suka yi ta kwantar da shi saman tabarma tana faɗin bara na ɗora maka ruwan zafi kai wanka ka gasa jikinka tashi su mubarak suka yi suna faɗin sardauna Allah ya kara sauki sai mun dawo kai ya daga musu kallon mai adaidaita yana faɗin abokina na gode sosai yace ba komai Allah ya kara sauki malam liman na rasa kalmar da zan yi maka godiya da ita Allah ya bar zumunci hakika ka mana abin da ba zan taɓa mantawa ba ba dan kai ba ban san yadda zan yi da wannan al'amari ba wannan yaro Allah ya sani na gaji da abubuwan da yake mani ganin shi shi ɗaya Allah ya bamu ya samu ka nuna mashi so wanda gashi yana so ya jefa mu cikin matsala malam liman ya ce kada ka faɗi haka malam u malam umar umar yaron kirki ne matsalar ɗaya yawan kula kula yan mata da yake yi bayan ga wannan hali baya da wani mugun hali tunda kake da shi ka taɓa sa shi abu ya ƙi maka ka taɓa kama sa yana shaye-shaye kana ganin yana wasa da sallah ko yana ɗaukar kayan wani na tabbata duk cikin waɗannan abubuwan da na lissafa baya yin ko ɗaya duk sallar da zamu yi a masallaci tare muke yi da umar sai dai idan baya unguwar wannan abun kaɗai yana burge ni haka zalika umar baya raina na gaba da shi saboda haka ka daina cewa ka gaji da halinsa yarinta ce kawai da shi wata yarintar idan aka duba ta wasu ba su ta faɗi ba to jama'a duka duka muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin musan dokokinmu tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله wa الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu wannan shiri kamar yadda muka sani ne yana kokari wajen bijiro da wasu abubuwa na dokoki waɗanda ya kamata mu san su domin sai mun san doka za mu iya aiki da ita kuma kamar yadda muka sani har yanzu muna nan muna ta bincike akan sanin dokokin allah subhanahu wata'ala waɗanda suke tattare a cikin tushen su waɗannan dokoki na allah wato kamar yadda muka bayani maɓuɓɓuga na dokokin Allah su ne alkur'ani da sunna wato na asali kenan sai kuma waɗanda suka bijiro daga baya waɗanda su ma za ka iya magana a kansu cewa an samu saɓani tsakanin ahalin sunna da shi'a dangane da al'amuran da ya shafi maɓuɓɓugar dokoki ko kuma maɓuɓɓuga na hukuncen-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala to mun bayani akan alkur'ani da kuma sunna din har mun fara bayani akan akal wato hankali a matsayinsa shi ma na maɓuɓɓuga na dokoki to a wancan shirin mun yi ƙoƙari mun bayyana cewa shi hankali in an ce maɓuɓɓuga ne na dokoki ba yana nufin cewa a kan kan kansa zai kasance wato kamar ta shi hankali din za a iya turo hukunce-hukunce ko kuma dokokin allah ta'ala ba mun bayani cewa za ka iya fassara shi ta wannan bangare a ce hankali mustaƙillan a matsayin kan kansa shi kaɗai shi abu ne da za a iya ciro dokoki da gare shi sannan kuma za ka iya cewa a'a shi kan kansa mustaƙillan ba shi ne za a iya ciro dokoki a kansa ba daga gare shi ba sai dai ya zama shi yana kashfu ne yana bayyana mana ne yana fito da dokokin ne amma ba wai shi mustaƙillan shi ne mai ba da doka ɗin ba ba shi ne mai fito da hukunce-hukuncen da kansa ba a sai dai ya bayyano mana ya bankaɗo mana dokokin allah subhanahu wa ta'ala to a nan idan mun ce hankali ɗaya ne daga cikin maɓuɓɓuga na dokokin allah ta'ala to fa ma'ana ɗin ta biyu ake nufi wato ma'anar cewa kashfu yake na irada din Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da yake nufi dangane da hukunce-hukuncensa to hukunce-hukuncen musulunci idan Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin wani abu sai ya kasance shi hankali ne yake bankaɗo wannan abin da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi a cikin shari'ansa wannan kashfu din kenan da hankali yake shi yasa ya zama maɓuɓɓuga na dokoki wato aikin da yake yi rawar da yake takawa shine kashfu yana bincikowa ne yana bankaɗowa ne ya gano ya fito mana da cewa ga abin da ubangiji su ta'ala yake nufi dangane da hukunci kaza a guri kaza saboda haka ba wai shi kankansa hankali shine mustaƙillan yake ba mu hukunci ba a'a yana fito da hukunce-hukunce ne wato kenan hukunce-hukuncen shari'a na Allah subhanahu ta'ala shi hankali kashfin ɗinsa yake buɗo su yake bankaɗo su yake saboda haka ne ya zama man ba'i to kaga kenan ba shi akan kansa ne za a dogara da shi akan cewa lallai shi ɗin nan wato kenan shine eh, kamar yadda ƙur'ani da sunna suka zama mustaƙillai abin da ka dogara ka ciro hukuncin musulunci ko hukuncin shari'a daga gare su to shi hankali ba haka ba ne shi sai dai ya fi ne ya bin kudo mana ka ya ainihin bankaɗo cewa ga abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi misali idan muna so mu sami wani wato misali daga nan kamar a ce a wata mas'ala an bincika an bincika an bincika wata mas'ala sai aka ga cewa babu wani hukunci da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ba mu samu wani hukunci ba babu a cikin ƙur'ani babu a cikin hadisi babu a sunna baki ɗaya to sai muka bincika maga to amma hankali salimi ya yi hukunci akan cewa lallai wannan abu ga yadda yake a hankalce kenan to bisa wannan abin da muka tafi a kai cewa to shi hankali yana bankaɗowa ne yana kashfu ne saboda haka sai a ce to shi kenan a ɗauki wannan hukunci na hankali saboda haka kenan idan hukuncin hankali ya tabbatar da cewa abun ga yadda yake to sai mu yi amfani da wannan wannan amfani da muke yi na hukuncin hankali muka yi amfani da shi to ya nuna mana cewa ya yi mana kashifin hukuncin shari'a ne ba wai shi kan kansa hankali ba a ya yi mana wani budi ne ya bankaɗo mana abin da allah ta'ala yake so a cikin wannan bangare saboda kenan sai ya kashfi na hukuncin shari'a ta hanyar wannan hankali wanda shi ma hankalin hukunci ne na qati'i wanda babu wanda zai zo ya ga wannan hukuncin na hankali ya yi shakku a kansa saboda haka kenan ya nuna cewa lalle haka ne shari'a ma take kenan to wannan dalili an ɗora shi ne akan abubuwa daban-daban muna da asali da muka malamai suka ɗora irin wannan kashfin da hankali yake yi na hukuncin shari'a na farko dai shi yana bi ne dangane da al'amura wato kenan zaka iya cewa hukunce-hukuncen shari'a suna tafiya ne bisa maslaha wato abinda malamai suke cewa al-masalih wal mafasid wato wasu abubuwa na maslahohi da kuma wasu abubuwa waɗanda suke masu ɓata al'amura saboda haka su hukunce-hukuncen shari'a a kowane lokaci in an samu cewa ga maslaha a can wanda za a tafi a kai to shari'a hukunci shari'a yakan tafi akan wannan masalahi ɗin haka ma mafasir a ɗaya bangaren to akan al'amura waɗanda suke suna maudu'ai ne waɗanda suke da alaƙa da masalih ɗin ko kuma maudu'ai ne da suke da alaƙa da mafasid ɗin to akan wannan ne hankali yake zuwa ya yi wani abu na kashfu ya yi kashafin wani abu na irada ɗin hakimin shari'i wato Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan shi hankali yana da wata wato katabus ko yana da wani abu da zai iya yi na sanin waɗannan maslahohi da wannan mafasid ɗin na hakika wato zai iya sanin su a dunkule saboda haka kenan mulazama tsakanin hukuncin hankali da shari'a kaga ta fito kenan kamar yadda malamai suke cewa akwai mulazama tsakanin su to waɗannan duk suna daga cikin abubuwa wanda suke masu muhimmanci dangane da al'amuran da ya shafi hukuncin hankali ta wani bangaren kuma za a iya cewa a bisa batin a ciccirowa na ka'idoji na wato dokoki da hukunce-hukunce na fikihu to shi ma hankali ana ɗaukan wasu taimako daga gare shi saboda hukunci na asalin hankali domin fahimtar wasu abubuwa da suka fito daga cikin kansa alkurani da kuma sunna din to kaga wani abu ne wanda yake cewa yana mana kashfin abun da zaka cewa lawazimu da malzumat na hukunce hukunce musamman a ce muqaddamul wajib kaga wani mukaddamar wajib misali wani wanda za ka ga cewa zai maka mukaddamar wajib ya ina aka samu mukaddamatul wajib wajibun misali a ce za ka je ka yi alwala amma kafin ka yi alwala sai kana da tsarki to ko da ba a gaya maka cewa kafin kai alwala sai kana da tsarki ba kaga tsarki ma ko ba a yi zancen cewa wajabci ne ba amma an ce kada ka yi alwala sai da tsarki sannan kada ka yi sallah sai da alwala to in an ce kada ka yi sallah sai da alwala kaga sallah wajibi ce to tunda wajibi ce to muƙaddima din yin sallah ita ce alwala to alwala ta zama wajiba kenan aka ce kada ka yi alwala sai kana da tsarki kaga ko da ba a gaya maka cewa ainihin wajibi ne ka yi tsarki ba tun da an ce alwala ba za ta yi ba sai da tsarki to hankali zai gaya maka cewa kenan ashe yin tsahara yin tsarki wajibi ne tun da shi mukaddima ne na wajibi to duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda hankali yake nuna mana lazimun ne da malzumat in wannan ya zama lazim to malzum din wannan shine abu kaza kamar yadda muka kawo wannan misalce misalce to a haka ne ya aka ɗora cewa dokokin Allah subhanahu ta'ala wani abu na uku wanda zamu iya ɗora shi a matsayin wato da abin da za a ciro dokoki ko kuma tushe ko kuma mamba'i ko kuma maɓuɓɓuga na dokokin Allah subhanahu ta'ala to hankali yana ciki to hankali amma da wannan ma'anar na cewa rawar da yake takawa shine kashfu yana bankadowa ne yana ciro mana ne wasu abubuwa na irada din shari'ul muqaddas wato shi Allah subhanahu ta'ala wanda shi ke ainihin kawo shari'a din baki ɗayanta to wannan shine abin da ake nufi a takaice to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a saurare assalamu alaikum barkanku da haka Barkanku, kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar a yau shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da ma bayyana mahangar masana'osu lokutan a kansu a yau shirin zai dubi ne a kan cika shekaru 43 da gudanar da gangami na mame ofishin jikadancin amurka da ɗaliban jami'a suka yi a birnin tehran wanda a lokacin yake a matsayin wata mataddala ta tattara bayanan sirri a ƙasar iran ɗin da kuma bayar da taimako ga sarki sha domin murkushe zanga-zanga ta neman juyin juhali na al'ummar kasar iran wani da shi abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin ranar 4 ga watan nuwamba wato 13 ga watan aban na wannan shekara ta 1401 hijira shamsiya ne miliyan dalibai sa gudanar da jerin gwano da gangami a sassa daban-daban na kasar iran musamman ma dai a birnin tehran babban birnin ƙasar ta iran inda aka gabatar da jawabai a gaban tsohon ofishin jakadancin amurka wanda yake a birnin na tehran wanda ake kallon wurin a matsayin wata cibiya ta leƙen asiri a lokacin mulkin sarki sha a wannan shekara dai an gudanar da wannan gangami ne tare da halarta wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar iran daga ci har da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi wanda ya gabatar da jawabai a gaban dubban ɗaruruwan ɗaliban da suka taro a wannan wuri a lokacin da ke gabatar da jawabin nasa shugaba ra'isi ya taɓo batutuwa daban-daban daga cikin abubuwan da shugaba ibrahim ra'isi ya magana a kansu har irin matakan da gwamnatin kasar amurka ta yi ta dauka tun daga lokacin samun nasarar jin juhalin musulunci ya zuwa wannan lokaci da ma lokacin da ta rika taimaka ma sarki sha tun kafin samun nasarar jin juhali domin tabbatar da cewa bai nasara ba da kuma irin matakan da ta rika dauka bayan samun nasarar jin juhalin domin tabbatar da cewa an murkushe shi da kuma hana shi cimma manufofinsa bayan share shekaru 43 amurka tana ɗaukar irin waɗannan matakai waɗanda shugaba ibrahim isi ce har zuwa yau sai nasara ba bilhassali ma sun ƙara ƙarfafa ƙasar iran ne wajen cimma manufofinta da kuma ci gaban al'ummata a dukkanin ɓangarori a ɗaya ɓangaren kuma shugaba ibrahim isi ya ce waɗannan matakai da amurka take ɗauka a kan ƙasar iran ba za ta taɓa gajiyawa ba da ba da misali da abubuwan da suke faruwa a lokutan baya-bayan a ƙasar iran ɗin tun bayan rasuwar masa amini ya bayyana cewa babbar manufar abin da suke faruwa a halin yanzu din ba magana ce ta nuna rashin amincewa da yanayin da kasar take ciki ta fuskacin wasu matsaloli da aka haifar mata ba musamman mata bangaren tattalin arziki wanda ya ce gwamnatin kasar iran tana yin iyakacin kokarinta domin tabbatar da cewa ta amsa bukatan mutane wanda kuma hakan bayyane yake a kowa a duniya amma manufar a zahiri ba wannan batu ba ne domin kuwa tun bayan fara zanga-zangar da wasu suke yi a wasu sassan kasar ta iran abubuwan da aka gani a zahiri shine kisan 'yan sanda da jama'ar gari waɗanda ba su amince da yanayin da ake ciki ba na haifar da matsaloli ga tsaron ƙasa da kuma kone na gwamnati da na jama'a baya ga hakuma shugaba ibrahim ec ya bayyana cewa akwai dalilai da dama da suke tabbatar da cewa abin da yake faruwa akwai hannun kasashen ƙetare a cikinsa baya ga kuma shugaba ibrahim da isi ya mayar da martani akan wasu kalamai da shugaban kasar amurka joe biden ya yi wanda yake cewa nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa za a 'yantar da kasar iran yana mai ishara da zanga-zangar da wasu bangarori suke a kasar ta iran domin nuna adawarsu da tsarin addinin musulunci inda bai cewa yana kira ga shugaba joe biden na amurka da ya sani ko kuma ya tunatar da shi idan ya manta cewa kasar iran ta riga ta samu yanci tun shekaru 43 da suka gabata kuma kasar iran ba za ta taba zama sanuwar tatsa ga kasar amurka ba tun bayan da aka fara irin wannan zanga-zanga a wasu san kasar ta iran ya zuwa yanzu yanayin ya ɗauki wani sabon salo inda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka bayyana a ciki da kuma suke amfani da wannan damar domin cimma manufofinsu daga sai kuwa har da harin ta'addancin da aka kai a hubbaran ahmad shacharak da yake birnin shiraz a waccan laraba ta makon da ya gabata inda aka kashe mutane akalla goma sha biyar da kuma jikata wasu da dama bayan faruwar lamarin da kwana guda jagoran jun juhali na kasar iran din aitullah sayyid ali khamenei ya fitar da bayani wanda a ciki ya yi allah wadai da kakkausan murya dangane da harin da aka kai akan fararen hula masu ibada kamar da kuma ya bayyana cewa ya zama wajibi daga faruwar wannan al'amari kowa ya fahimci waɗanda suke da hannu kai tsaye wajen yunkurin kawo matsala ta tsaro da rashin zaman lafiya a ƙasar iran sannan kuma ya jaddada wajibcin haɗin kai a tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar iran ɗin domin tunkara makiyansu na gaskiya shi ma sa ɓangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a cikin wani bayani wanda ya akan wannan batu ya bayyana cewa makiya kasar ta iran sun yi amfani da wannan damar domin tabbatar da cewa a wannan karan sun aiwatar da manufofinsu na gurgunta kasar ta iran da kuma kawar da dukkanin wasu alamu na addini wanda kuma kai tsaye dama suna yaƙi da alamomi na addini ne da kuma yunkurin tabbatar da ɗabi'u irin nasu ibrahim isi ya bayyana cewa a halin yanzu waɗanda suke gudanar da zanga-zanga da bore ba su magana kan mahasa amini yanzu suna magana ne akan a baiwa mata 'yanci su fito ba tare da sutura irin ta addini ba da kuma neman a ba su 'yanci domin su fasadi a fili wanda kuma cewarsa ƙasar iran ƙasa ce wadda take da tsarin mulki wanda ya gino kan zaɓi na al'umma wanda kuma wannan tsari tsari ne irin na addini wanda kuma a mahangar addini da 'yanci na addini kiyaye kyawawan ɗabi'u da kuma saka sutura irin ta addini ta mutunci da kuma hana fasadi a zahiri suna ɗaya daga cikin mahimman ayyuka na addini wanda kuma wajibi ne a aiwatar da su baya ga haka kuma wasu daga cikin yankunan kasar iran musamman yankin kurdistan na 'yan kabilar kurdawa wanda kuma masu amini ta fito daga wannan yanki ne sun yi amfani da wannan damar domin aiwatar da manufofinsu na yunkurin ballewa daga kasar ta iran domin kafa babbar kasar kurdistan da za ta hada da yankunan iraki da syria da kuma turkiya da kasar iran wanda kuma wasu daga cikin kasashe da suke adawa da kasar ta iran suna taimaka ma kurdawa 'yan aware da makamai da makudan kudade domin aiwatar da wannan manufa da kuma suke yin amfani da hakan domin kai har a wasu sassa na kasar ta iran baya ga kuma a cikin wannan mako aka kame wasu tarin makamai da kuma makudan kudade da wasu na'urori na leƙen asiri a hannun wasu 'yan ta'adda waɗanda aka shigo da su ta yankin sassan da baluchistan da ke kan iyaka da ƙasar pakistan zuwa cikin ƙasar ta iran domin aiwatar da irin waɗannan manufofi na haifar da tashashen hankula da kuma hana ƙasar ta iran zaman lafiya wanda kuma bayan kame mutanen da suke da hannu wajen shigo da waɗannan mukamai sun tabbatar da cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya ne suke ɗaukar nauyinsu kuma suke ba su waɗannan mukamai domin tabbatar da cewa an yi amfani da damar da ake da ita a halin yanzu domin hana ƙasar ta iran zaman lafiya da kuma haifar da rikici da tashin hankali. kuma jami'an tsaro sun tabbatar da cewa suna bin kadin lamarin kuma daga bisani za su yi wa al'ummar duniya bayani kan abin da ake ciki jama'a masu hari lokacin da muke da shirin suke ma'anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. a hali yanzu a madadin duwanda da kuka ji su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh